alaikum ga fasarar labaran duniya daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tarayya abuja farko muhimman kanunsu gwamnatin najeriya ta sanar da cewar ta kammala dukkanin wani shirye-shirye domin kayyade farashin kayan abinci a kasar nan rundunar sojin saman najeriya dai ta hallaka manyan kwamandodin ƙungiyar 'yan ta'addan iswap yayin da dakarun sojin sama suka musu lugudin wuta a jihar borno bankin bada lamuni na imf ya shawarci babban bankin najeriya wato cbn da ya kara kudin ruwa domin a ta tattalin arzikin kasar nan amurka ta gabatar da kudiri gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda ya buƙaci a tsagaita wuta na wucin gadi a gaza jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci tare da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya ga cikakkun labaran tare da ni abdulfatah hassan da zan karanto najeriya ta kammala dukkanin wani shirye-shirye kayyade farashin kayan abinci gwamnatin najeriya ta sanar da cewa ta kammala dukkanin wani shirye-shirye domin kayyade farashin kayan abinci a kasan nan ministan noma da tsaron abinci abubakar kyari shi ne ya bayyana hakan a babban birnin tarayya abuja kyari ya kuma yi karin haske kan ayyukan gwamnatin kasan nan domin rage tsadar abinci a najeriya ministan ya ce gwamnatin tarayya dai ta fara noman alkama kyari ya bayyana cewa an yi wa manoma rijista saboda noman rani ta shirin bunƙasa noman ƙasa wato nags da kuma ap cewa an nome fili mai girman hekta 120 na alkama a jihar jigawa ƙarƙashin shirin na bankin wato afdp ya ce za a noma sama da hekta 150 a ƙarshen shirin shinkafa da masara inda za a ƙara wato manoma kusan dubu ɗari uku yayin da kungiyoyi masu zaman kansu na duniya za su bayar da kuɗaɗe domin wato rage farashin ministan ya bayyana cewa za a jero kayan abinci na kasashen waje akan iyakokin ƙasa domin dakatar da bakin haure inda ya jaddada cewa fitar da abinci yana amfanan najeriya amma yana da illa idan gwamnati bata amfana da shi ba an rawaito dai cewa kyari ya bayyana cewa ma'aikatar ta yi umarnin raba wato tan dubu arba'in da biyu na kayan hatsi ga masu karamin karfi don rage matsalan hauhawan farashin abinci da karancinsa a kasar farashin abinci dai ya tashi yayin da ake fama da tsadar rayuwa a cewar ministan za kuma a daidaita aikin noma domin ƙara yawan abinci da ake nomawa sannan za a rage asarar da ake samu bayan girbi ci gaban na zuwa ne a daidai lokacin da farashin kaya da na ayyuka suka yi tashin goron zaɓe a faɗin ƙasar nan sakamakon tsadar rayuwa da ake ciki hukumar gididdiga dai ta najeriya wato mbs ta bayyana cewa hauhawan farashin kaya a ƙasar nan ya kai kashi 29.90 cikin 100 a watan janairun shekarar 2024 mbs ta kuma kara da cewa hawan farashin kayan abinci dai ya shafe sama da kashi 30 cikin 100 na alkaluman wato hawan farashin kaya wata gobara ta kone babban ɗakin ajiye magunguna na jihar gombe inda magunguna na biliyoyin nairori suka salwanta wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami na ɗauke da ƙarin bayani har kawo yanzu lokacin haɗa wannan rahoto dai ba a san musababin faruwar wannan gobara ba sai dai an fi alakanta ta da matsalar wutar lantarki ce ta jawo wannan gobara wannan ɗaki a jiya na magungunan da a jihar gombe kwanan nan gwamnatin jihar gombe ta makare shi da magunguna ingantattu domin a samar da wadatattun magunguna ga al'ummar jihar ta gombe da kuma bunƙasa tsarin kiwon lafiya jami'in kashe gobara yan kwana-kwana ga ƙara haske da yake yi akan wannan gobara sannan kuma idan abin ne ya tashi zuwa baya ba da excuse so karfe uku da minti sha takwas na receiving call a aka rubuta a medical central store kuma na umarci mutane na da su zo su takali abin a zuwan su kuma rage su zo sun samu abin ya kona kusan 75% to 30 so sun yi iya kokarin su suka tare bai shafi sauran wurare ba dr abuwa ɗahiru ɗan masanin da ba kwamishinan lafiya na jihar gombe ya ce wannan gobara ta yi matukar barna lokacin da yake jawabi ne manema labaru kan wannan gobara ga abin da ya kara da cewa to wutan nan lalle ya yi barna kwarai da gaske ba kawai ma kayan mu ke ta shi ginin ma kansa in ka duba ta gabar can ya faɗi katangar ta faɗi gaba ɗaya a cikinsa kuma muna da manyan ɗakuna guda biyu wanda ake wato ɗakuna masu na'urar sanyi da ake ajiye a kayan rigakafi a bayan kayan rigakafi da muke da su wato vaccines wato su wa'annan sinadarai da muke bawa yara na musamman akwai sinadarai daban-daban kamar na tarin huka kamar na ciwon a sankarau da sauransu. Shi ma Alhaji mahmudu Inuwa ya gwamnan jihar Gombe ya kai ziyara gari da ido inda wannan abu ya faru inda a zan tashi da manema labaru ya nana ta gwamnatin shi na tabbatar da farfado da wannan wuri don a ci gaba da moriyarsa gwari da ake da bunƙasa kiwon lafiya a jihar ta Gombe. Lokacin da ake arewa maso gabas nan shine cibiyar matattara ta kayan magunguna na jihar arewa maso gabas. kuma har yanzu gashi nan muna fama akai kai kaga inda ake aiki sababbi hmm. abun da ya faru ya riga da ya faru amma duk da haka mun umarci mutanen kwana-kwana na wuta zo su tabbatar sun gane dalili domin mu kiyaye hakuwarsa a gaba kuma ganin an rasa rigakafi allurori na rigakafi musamman na shan inna da kuma na meningitis da sauran wasu cututtuki waɗanda sukan addabe mu musamman lokacin kamar yanzu lokacin zafi ya shigo so in allah da za mu ga cewa mun haɗa ƙarfi da ƙarfi tare da sauran ma'aikatu da kuma ƙungiyoyi na duniya don mu samu mu dawo da abin da aka rasa muhammad ibrahim fantami labarun kaftan tv hausa daga gombe rundunar sojin saman najeriya ta hallaka manyan kwamandojin kungiyar 'yan ta'addan iswap guda uku a yayin da dakarun sojoji suka yi musu lugudin wuta a jihar borno zagazola wato makama masani kuma wato mai sharhi kan ayyukan 'yan ta'adda wato na masu tada kayar baya a yankin tafkin chadi shine bayyana hakan a shafin sa na manhajar x wato twitter ya kara da cewa lugudan wutan jirgin sojojin saman da ya kuma halaka karin wasu 'yan ta'addan guda 22 ya kuma makama ya yi bayanin cewa sojoji sun samu wannan nasara ne a samamin da suka kai kan 'yan ta'addan a ƙauyen wato arina waje a karamar hukumar marte a jihar ta borno wata majiya ta shaidawa makama cewa dakarun sojin sama na rundunar operation haɗin kai ne suka yi ruwan bama-baman a mafakar na 'yan ta'addan majiyar ta ƙara da cewa sunayen kwamandoji ukun da sojoji suka kashe da suka hada da abacha bakura da kuma babangida gida dan asalin yankin wato jibular a jihar da ta borno bayanan dai sun nuni da cewa an kwaso garokin 'yan ta'addan kuma an binne su ranar litinin inda wasu mambobin isuwa din suka halarci wurin jana'izar wadda suka halarci wurin birne sun sun haɗar da amirul wato fiye da abu hamza da kuma kalin na wato tumboma da kuma abu nazir da abu rijal da kalin na kolaram da dai sauransu haka kuma dakarun operation haɗin kai ɗaya sun kashe mayakan iswa guda sha ɗaya tare da lalata sansanonin 25 na 'yan ta'adda a dajin sambisa da kuma timbuktu triangle na borno Ƙungiyar haɗakan malamai ta ma'aikatan jami'ar jihar Yobe sun tallafa wa wasu ɗalibai mata da iftila'in gobara ta kona musu ɗakunan kwanansu kurmus a jami'ar jihar ta Yobe da takardun rubutu da kuma abubuwan rubutu daban-daban. Wakilinmu na jihar Yobe a Gashuwa na da ci gaban labarin. ganin yadda iftila'in gobara ya yi wa wasu daga cikin ɗalibai mata na jami'ar jihar yobe barna a ɗakunan kwanansu ƙungiyar umma da haɗakan malamai da ma'aikatan jami'ar jihar yobe sun baiwa ɗaliban tallafi na takardu na rubutu da kuma abin rubutu domin rage musu raɗaɗin ibtila'in wannan gobarar ibrahim liman da ke zama mataimakin magatakardar ƙungiyar umma ya ce sun yi hakan ne domin tallafa wa ɗaliban da abubuwan rubutu. Ita kuma wannan kungiya ta Yobe University Umma Foundation wanda taro ne na duk ma'aikata da suke aiki a wannan jami'an wanda kowa yana ba da wani kaso na albashinsa. To a cikin kaso na wannan albashin nan da aka yi pulling wannan resources sun shi na aka yi tunanin aka sayi long wannan exercise book din mai dan tsayi nan sannan kuma exercise books an sayi wayannan guda 200 aka sayi exercise book guda 400 aka sayi biro kwaya 400 200 domin daga bincike da muka gudanar daga hostel din daga wanda take wakiltan a hostel din tace akwai dalibai sun kai 200 a cikin wannan wajen to wannan gudunmawa ne na ma'aikatan jami'ar yobe ɗaya daga cikin ɗalibai mata da gobara ta shafa ta yi wa kungiyar umma godiya dangane da wannan tallafi da suka ba su. Shayu University wannan abu ya faru da ni kuma mun gode a kungiya ta Yobe University kuma foundation da ta kama da dauke takardu mun gode sosai muna murna Allah ya saka da alkhairi. a nasa bangaren dr sani isa ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kula da tallafa waɗannan ɗalibai mata ya yi ƙarin haske. Yadda uh, hukumar uh, ɗaukin gaugawa ta zo ta nan take tare da kuma goyon bayan gwamnatin jiha sun kawo mana abinci akwai biredi akwai saidi akwai spaghetti akwai indomi akwai katifu akwai gidan sauro da dai sauransu farfesa muhammad mala daura shugaban jami'ar jihar yobe ya ce suna ci gaba da kulawa da waɗannan ɗalibai da gobara ta masu barna don haka ya yi godiya ga ƙungiyar umma malamai da ma'aikatan jami'ar jihar yobe bisa wannan tallafi na takardu da littattafai da suka bai wa ɗaliban alhamdulillah gwamnatin yobe ta aiko da shi mataimakin gwamna wanda idi barde gubana da kuma sakatare gwamnati malam baba malam wali da ita honorable commissioner dr mero amshi da ta sakatare na sema dukansu suna nan sun halarci wannan gurin da gobaran ya taso to wannan ba karamin ƙarfin gura suka ba jami'a ba kaga mu kuma mun samu karfin muka yi ta abin da ya kamata mu yi washe gari muka ci gaba da tallafawa masu wannan 'yan matan da kuma muka yi duk abin da ya kamata mu yi a yanzu haka muna kan bincike menene ya kawo wannan hadarin gobaran kuma menene za a yi a gaba saboda a kiyaye afkuwan irin wannan masifa a gaba. Adiyaru gashiwa labaran Kaftan TV Hausa daga Damaturu jihar Yobe. Shugaban kungiyar masu bukata ta musamman na jihar Borno Mustapha Muhammad Muhammad da abubakar shugaban kungiyar wato guragu na jihar borno sun yi kira ga gwamnatocin najeriya da su ringa samar da tsare-tsare domin inganta ta musu rayuwa sun yi kiran ne yayin da suke zantawa da wakilin na gombe muhammad ibrahim fantami wadda yake da su a wurin wani taron bita da aka shirya wa masu bukata ta musamman na jihohin gombe borno da kuma yobe ga ci gaban rahoton nashi. Taron bita nauni uku mai taken ilimi ga kowa da kowa masu bukata ta musamman da waɗanda ba masu bukata ta musamman ba ana gudanarwa ne a masaukin baki na Emerald da ke GRA Gombe. Mustapha Muhammad shugaban kungiyar masu bukata ta musamman na jihar Borno da kuma Muhammad Abubakar shugaban kungiyar guragu na jihar Borno dukkanin su sun ce samar da tsare-tsare masu kyau wurin inganta rayuwar masu bukata ta musamman din yana da matukar alfanu kuma zai karfafa musu gwiwa ganin sun yi gogayen bidar ilimi da masu bukata ta musamman da kuma sa bukata ta musamman din. Eh shine mu samu inclusive education wanda kowa da kowa mai nakashi shi zai shiga cikin ma wanda ba su da nakasa su yi karatu su fahimci ya nakasa yake kashe a he nakashi shi ma zai ya karatu shine inclusive education da muke akan wannan muke wannan training akwai abin da ake cewa wai nothing about us without us akwai abin da ya kamata irin kamar shi abin da shi shugaban kasa ya yi da sauran jihohi suke kamar ɗauka masu ba da shawara da kuma irin commission na hukuma wanda ake na nakasassun duka da ya kamata jihar borno su yi wannan gwamnatoci abin da muke son ya tuwa akwai training center wanda musamman damu aka ce babu na kashashe kai kashashe training center dinga kuma muku sana'a kenan ko wanda suke yin sana'o'i ko wanda suke yin dinki akwai wanda suke yin welding akwai wanda suke yin ah, aluminium irin kofofin window wasu abubuwa duka masu bukata ta musamman suna yi akwai idan ka zo ta bangaren makafi ma akwai da suke yin a irin abin da ake daura shanu da wasu taburmomi duka masu bukata ta musamman suna yi akwai abin da ake cewa idan kana son ka taimaki mutum ka san ta hanyar da kake son ka taimake shi to akwai wani mm, mm, misali akwai mutumin da yau ka bashi naira dubu hamsin ya kai jarinsa ko wanda ka bashi naira miliyan ɗaya ma ba kai jarinsa ba. Muhammad T. Ali da kuma Idris haruna jami'ai ne na gwamnatin jihar borno da suka rakiya ga mahalarta wannan taro daga jihar ta borno wasu masu bukata musamman san borno state allah ya jarrabe mu da wannan insurgency uh, for over 10 years uh, insurgency so now the borno state development plan uh, gwamnatin professor babagana umar zulum on coming into uh, administration suka launching what we call the su an kawo su workshop na a gane mene manufansu mene bukatun su a system so that gwamnati za ta yi tailoring interventions that are people centered a participants kullum muna ta musu sa himma one shine opportunity nasu a nan ainihin su yi focusing su yi contributing so that za a yi incorporating duka needs nasu yadda state din take tafiya da kowa muna gombe yau kwa yini mu na biyu kenan muna ɗan taron bita na kara wa juna sani akan matsayar ilimi ga baki ɗaya muna so mu ga cewa duk ɗa wanda ya kai shekarun shiga makaranta ya zamanto cewa yana da daman samu karatu daga gombe muhammad ibrahim fantami labaran kaftan tv hausa gwamnan jihar kaduna obasani ya ce matsalolin tsaro da ke addabar jihar da sauran sassan najeriya ba za su kare ba har sai an kafa 'yan sandan jihar domin tallafawa kokarin hukumomin tsaro da ake da su gwamnati sani ya bayyana haka ne a wata hira da gidan jarida a ranar lahadi 18 ga watan fabrairun shekarar 2024 jawabin nasa ya biyo bayan harin da 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyuka a ƙananan hukumomin kajuru igabi da wato ƙauru na jihar ta kaduna gwamnan ya ce kokarin da gwamnatin kaduna ta yi da sauran hukumomin tsaro ya sa abin ya yi muni kwarai ba da gaske ba gwamna ya ce kokarin da gwamnatin kaduna ta yi da sauran hukumomin tsaro ya sa abin bai yi wani wato wato a bai yi wani tasiri ba ba ga dauke da aka kai waɗanda abin ya shafa cikin gaggawa waɗanda suka ji rauni kuma an garzaya da su asibiti domin kula da su a cikin watannin da suka gabata da an yi taro da manyan jami'an tsaro da suka haɗar da sojoji 'yan sanda jami'an tsaro na farin kaya wato dss da kuma jami'an tsaro na wato cikin gida hakanan kuma sun haɗa wato hannu da, da kuma shugabannin wato gargajiya da na al'umma domin tabbatar da tattara bayanan sirri da kuma musayar bayanai kuma an yi min cewa an yi nuna cewa za su iya magance wannan matsalan tare da kubutar da waɗanda aka sace a cikin kwanaki masu zuwa bayan haka ya ce nan ba da dadewa ba dai za a kafa sababbin sansanonin soji a fadin kasa har domin daƙile matsalolin tsaro a fadin jihar ta kaduna gwamnatin jihar gombe ta ci gaba da rushe gidajen gala a gombe a kokarin da ake yi na tsabtace al'umma da daƙile aikata fasadi ba wannan ne karo na farko ba da gwamnan jihar ke rushe irin waɗannan gidaje a faɗin jihar ta gombe daga gombe dai wakilin labarun kaftan tv hausa muhammad ibrahim fantami na ɗauki da ci gaban rahoton rusa gidajen na gala da ake a faɗin jihar ta gombe dai musamman cikin ƙwarar garin gombe da kewa inda nan ne aka fi samun gidajen na gala na zuwa ne biyo bayan yawan ƙorafe-ƙorafe da jama'an gari ke yi ne bisa fasari da badala da ake tafka irin waɗannan gidaje na gala labarin da mutane da dama suka hakake cewa yana gurɓata tarbiyyar al'umma musamman la'akari da cewa ana lalata yara mata ƙanana wasu mazauna unguwar bularin gabas inda aka rusa gidajen na gala a makon da ya gabata sun bayyana farin cikin su matuƙa gwamnatin jihar gombe saboda namijin kokari da take yi na ci gaba da rusa gidajen na gala domin tsaftace al'umma alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa allah kowane tsanani an ce na tare da biyu Allah ya kama da ƙarshen wannan zaluncin da ake mana wannan wahalar da muka sha sanadin evergreen eh. ha dogon gida sanda aka kai ne ya wannan yariyar jika ta ce eh. a kan cin mutuncin da 'yan abinan lojin na suka yi eh. wai da an yi magana suka zo suka suka same ni da mamansu eh. wallahi tana da ciwon kansa suka dake ta kan nonanta na aka ebe mu aka je aka je aka zuba mu da yake su hukuma ba su san me yake faruwa ba ya daga ba suka bincike suka gane me yake wannan jihar Gombe Allah saka mishi da alkai Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ba shi iko rike al'umman da Allah da ya dora mishi akan shi ba karamin daɗi muka ji ba da ƴaƴanmu da jikokinmu da gannan saboda yaran mu da yawa saboda wannan batala da ake angon mu ba ma iya tarbiyyar su ba ma iya control din su yara kanana ne bai kamata su ga abin da ya kamata ba suna ganin abu kacce kacce yara suna tafiya kamar rana in suka shiga yaran mu da yawa su kwace a kullum kuka muke da wannan gidan muna fatan alkhairi mun gode mun gode Allah ya saka masa da alkhairi wannan yayi daidai Allah saka da alkhairi hakan yayi girma gwamna yi a matsayin mu na yan bolarin gabar har ga Allah kwamiti da yawa sun yi nadama da daman ana bukatar wannan abu a shi Allah ubangiji ya kawo lokaci muna godiya wa gwamna Allah ubangiji ya saka masa da alheri wannan aikin alheri da yake ci gaba da addu'an gwa da ake da irin wannan wurare a ci gaba da rusa su Gwamnatin jihar Gombe ta sha alwashin ci gaba da rusa gidajen a wani mataki na tabbatar da ganin an tsabtace al'umma da kuma tabbatar da faɗin na 'yan magana da ke cewa babu gagararre sai bararre. Muhammad Ibrahim Fantami labarun Kaftan TV Hausa daga Gombe. Dan takarar shugaban sa a karkashin jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023 Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa a halin rugunzumin matsalar tattalin arzikin ƙasa da ake fama da a ce shine dai shugaban ƙasa zai umarci babban bankin najeriya ya bijiro da hanyar da za a bi a hankali cikin sauki domin dakile tsadar kudaden ƙasashen ƙetare musamman madarar amurka cikin wani bayani da cikin ya watsa a shafin sa na twitter wato x a ranar lahadi A teku ya bijiro da wasu hanyoyin da ya ce da za a bi su su ne mafita ga tsallake siradin da tattalin arzikin Najeriya ta rufta a ciki. Ya ce da an yi hakan to da zai dakatar da faduwar darajar naira. Ya ce da shi aka zaba a shugaban kasa da wannan tsarin zai bijiro da shi. Idan ba manta ba dai CBN ya karya darajar naira domin a samu shigowar kudade daga hannun masu zuba jari daga kasashen waje. to sai dai kuma tsarin ya ragargaza darajar naira sosai kuma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba game da tsadar rayuwa kuma tuni dai kungiyoyin kwadago za su yi wa tsadar abinci da tsadar rayuwa zanga-zangar wato gama gari kungiyar kwadagon da ta kasa nlc ta buga wato gangar fita zanga-zangar ne nuna damuwa dangane da tsadar abinci da tsadar rayuwa har na tsawon kwanaki biyu Ƙungiyar dai ta kwadago ta shirya yin zanga-zangar ne a ranar 27 da kuma 28 ga wannan wata ta Fabairu. Kamar yadda shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa Joy Ajero ya bayyana a ranar Juma'a. Yayin wata ganawar wadda ya kira da su ga manema labarai a headquarter NNC da ke nan babban birnin tarayya Abuja. ajero ya kara da cewa sun yanke shawarar tafiya zanga-zangar ne yayin yajin aiki bayan cikar wa'adin da suka ba gwamnatin tarayya na kwanaki goma sha hudu domin ta shawo kan gagarumin matsalar tsadar rayuwa da ake fama da ita a fadin kasan nan da kuma a cikin makon jiya ne dai kungiyar ta kwadago ta nemi a kara wato gejin mafi kankantar albashi daga naira dubu talatin zuwa naira miliyan ɗaya yayin da 'yan najeriya ke fama da raɗaɗin tsadar rayuwa da ta kai har an fara yi wa wato yunwa zanga-zangar fito na fito a wasu sassan ƙasar nan shugaban kungiyar ta kojo a jero ya bayyana cewa mai yiwuwa kungiyar ta nemi gwamnatin najeriya ta yi ƙari mafi kankantar albashi daga naira dubu talatin ya koma daga naira miliyan ɗaya zuwa sama mai martaba sarkin bade alhaji abubakar umar suleiman mai bade ya hori jama'a da su zama masu wato ɗabi'ar wanzar da zaman lafiya da ƙaunar juna da kuma ƙoƙarin kawo hanyoyin ci gaba a tsakanin al'umma ya bayyana haka ne a wajen taron da kungiyar bade development forum ta ƙasa ta gudanar a garin dagon cikin wato karamar hukumar bade wakilinmu na jihar yobe ado yaro gashuwa na da ci gaban labarin Ganin yadda kungiyar Bada Development Forum ta ƙasa suka gudanar da babban taro da suka saba yi duk shekara-shekara taron da ya gudana a garin Dagona a ƙaramar hukumar Badi, duba da kawo ci gaba da haɗin kai da maliko da al'adu da yarika mai martaba sarkin bada Alhaji Abubakar Umar Suleiman mai badi ya albarkaci wannan taro ya kuma ja hankalin jama'a da su zamo masu kishin jama'ar su wajen lalubo hanyoyin zaman lafiya tsakanin al'umma. yau rana ce ta farin ciki ga dukkan wanda ake kiransa ba rana ce ta farin ciki ba don komai ba an hallara don a san juna a kalli juna a fahimci juna kuma a ga yadda za a taimaka wa al'umma ta ci gaba a gefe guda malam ibrahim garba dala da ke zama shugaban kungiyar bada forum ya ce wannan taro yana hada zumunci kane yana kawo dunkulewa wuri guda da sabo da juna mukan yi wannan taro ne domin cigaban ƙasanmu don cigaba ba zai samu ba sai kana faɗakar da mutanen ƙasanku ba mamaki za ka je ka samu layaro mutum yana zaune kan arzikin da zai masa amfani a rayuwarsa amma kuma ya rika fita jeji neman wannan arziki arzikin amma muna wayar mutanen mu da kai kasan mu na bade duk inda ka ga bade bade baya zama inda babu dausayi a gunsa ko kuma babu albarka a wurinsa Muhammad Inuwa Kazir tsohon soja ne yayi karin haske dangane da wannan taro wayanda suka yi wannan suka zo wannan taro maza da mata dubbansu daga kasan Katsina Jigawa Yobe da kuma jihar Bauchi muna yi wa Allah godiya ya kawo su lafiya kuma Allah ubangiji ya mai da su gida lafiya Allah kuma ya maimaita mana irin wannan taro cikin koshin lafiya su ma wasu daga cikin mahalarta taron ga yadda suke cewa mu yanzu a kullum ƙoƙari muke mu haɗa kan 'yan uwa duk mutumin da ya shigo kasar bade ba ma sai kai ba bade ba in dai ka shigo mana nan kasar bade to in Allah yadda za mu rungume hannu biyu da mu da kai da ma wanda bai zo ba muna maraba da zuwan shi dukkanmu tsintsiya ce madaurin ki ai tun da muke tarika ba mu taba taro irin wannan ba da farko mai martaba sarkin bade alhaji abubakar umar suleiman allah ya kawo shi irin su alhaji hassan albadawi irin su buba gala galadima ga sunan dai manya manyan mu wanda duk ba mu zaci za su zo ba Allah ya kawo su mun yi wa Allah godiya kuma mun yi wa al'umma godiya sannan mun yi wa shugabannin mu godiya ta musamman sakamakon irin karrama mu da mutunta mu da suka yi da zuwa wajen wannan taro an kuma kammala taron ne da karrama shugaban kungiyar bada forum ta kasa wanda ɗaliban jami'ar tarayya ta garin gashi suka karrama shi a doya gashiwa kaftan tv hausa daga jihar yobe 'yan kungiyar boko haram sun kai wa ƙauyen allawa da ke karamar hukumar shiroro a jihar neja hari inda suka kona gidaje sama da talatin inda suka kona da kuma abinci dabbobi da ababen amfani masu yawa maharan sun shiga ƙauyen ne da misalin karfe 8 da rabi da minti biyar na daren lahadi inda suka karbar wato allawa suka ringa kabbara suna suna bi gida gida suna cinna musu wuta mutanen gari dai sun ce maharan sun zarce minti talatin da fice wasu ƙauyen kafin sojoji suka isa sun ce babu wadda ya ji rauni sannan ba a rasa rai ko ɗaya ba amma har yanzu akwai wasu mutanen da ba a gansu ba bayan wato harin wani mazaunin ƙauyen yahuza allawa ya ce da maharan suka kashe da sun kashe mutane da dama idan da a ce jami'an tsaron ba su kawo musu ɗauki a lokacin da suka yi ba barnan da maharan da suka yi a ƙauyen allawa wani manomi a ƙauyen timoti gwadabe ya ce maharan sun koma gida wato sun kona gidansa ko allura bai tsira da shi ba inda ya ce ya ajiye wake buhu talatin da masara ashirin cikin gida da duk suka kone gaba ɗaya baya ga gidaje da suka kona mutanen sun rasa dabbobi su da wasu kaya masu amfani da dama kafin harin na ranar lahadin da maharan na ta kai wa ƙauyukan da ke kusa da allawa hari daban-daban ko a ranar da ta gabata mahara sun kai wa wato wurin da ake haƙo ma'adinai wato suka kashe yahaya adamu da na zuwa a wannan wurin a ranar da maharan sun yi kokarin kawo wa ƙauyen allawa hari da misalin karfe 8 da rabi inda da amma jami'an tsaro suka fatattake su haka ma a ranar asabar din da ta gabata maharan sun kashe mutane uku a ƙauyen samunaka ta unguwar wato sarkin noma bayan haka dai a ranar lahadi maharan suka kai wa ƙauyen wato kaliya fango hari yayin da mazauna ƙauyen suka gudu zuwa allawa domin samun mafaka sannan da dare mahakan suka wato maharan da suka afkawa ƙauyen na allawa kwamishinan tsaron cikin gida na jihar garba muhammed ya tabbatar da cewa gwamnati za ta ɗauki tsatsauran matakai domin kawo ƙarshen rashin tsaro a faɗin jihar ta naija. kwamishinan 'yan sanda na jihar gombe cp hayatu usman ya yi kira ga jama'a jihar gombe da su ci gaba da taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai domin magance ayyukan bata gari ya yi wannan kiran ne a lokacin da mutane suka tsare ana zargin su da aikata laifuka daban-daban wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami na da ci gaban rahoton da yake jawabi ya nuna waɗanda ake zargi da aikata laifukan ga manema labaru sifi hayatu usman kwamishinan 'yan sandan jihar gombe wanda ya magana ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta gombe asp mahir Ma'aza abubakar ya ce waɗanda ake zargi da aikata ashirin su 23 ne inda ya ce ana zargin wasu su da kisan kai da kuma satar babur game da ma waɗanda ake zargi da satar babbar mota trailer game da wata mata da ake zarginta da sayan kayan sata. Kwamishinan 'yan sandan jihar Gombe, Sifihatu Usman PSC, yana ƙara godiya wa al'umman jihar Gombe na haɗin kan da suke ba wa rundunar 'yan sandan jihar Gombe wajen ganin cewa an magance miyagu a wannan jiha don haɗin kan da ake samu da bayanai da muke samu na sirri shi yake ba mu nasara kan abubuwa kan wannan nasarori da da muke samu a yau da gobe kuma muna kira da al'umma da su ci gaba da sa ido akan dukiyansu su ci gaba da sa ido akan 'ya'yansu da suka haifa ganin cewa akwai waɗanda burinsu kawai su ga sun ɓata ma yarinya rayuwa ko kuma su ɓata rayuwar yara ƙanana wasu daga cikin waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka azanta da ake da su sun nuna damar su tare da buƙatar cewa a yi musu sassauci. gaba ɗaya ma wannan kaluba ka gani na ne ba ma nan mun na tafi ce ne zan zo ɗaura abinci ba kuma samu ya ajiye tv a gidan mu ya na inda zan yi eh, gado to sai na kira babban wanmu na gaya masa sai ya ce min koda ya zo ɗaukar tibin kada in bar shi ya ɗauki tibin domin tibin in na wani ne mu zai ja matsala in bari sai ya dawo daga aiki muhammad ibrahim fantami daga gombe labarun kaftan tv hausa rahotanni daga garin nasarawar zurmi a jihar zamfara sun ce wani dan sanda ya rasa ransa yayin da biyu suka jikata a harin da 'yan bindiga suka kai da yammacin ranar lahadi rahotanni sun ce dai maharan sun bude wuta ne kan mai uwa da wabi tare da kone gidaje wasu bayanai sun bayyana cewa lamarin ya faru ne bayan wani samame da jami'ar rundunar kare fararen hula da gwamnatin jihar ta sama suka kai maboyar 'yan bindigar tare da kashe wasu daga cikinsu da kuma kwashe makamansu. labarin da ya sa a ranar lahadi da yammaci 'yan bindiga suka yi shirin wato na musamman suka tunkari garin na nasawar ta zurmi yayin da mutane ke shirin yin sallan ba a lokuta da dama dai jami'an tsaro kan ce ba a sanar da su irin waɗannan abubuwan da ke faruwa a kan lokaci domin kai agajin gaggawa to sai dai mutanen garin na wato garin na nasarawan zurmi dai sun ce duk da sansanin wato karta kwana na rundunar sojin da ke kusa da su waɗanda ba su fito ba domin kare su sun yi ƙoƙarin wajen buga wayoyi domin sanar da 'yan uwansu da ke gusau sannan ne wasu sojoji daga wato ƙaura suka kawo musu ɗauki game da wannan al'amari da yi ta ƙoƙarin jin ta bakin mai magana da yawon ta 'yan sanda na najeriya a jihar ta zamfara dsp yazid abubakar sai dai bai amsa dukkanin wasu kiraye-kirayen wayoyi da aka yi ta masa ba haka shi ma kakakin gwamnan jihar suleiman bala idris mai amsa waya ba har zuwa lokacin da aka tattaro waɗannan labarai jihar zamfara dai na ɗaya daga cikin jihohin da suka fi fama da matsalar tsaro a najeriya inda kai hare kan fararen hula ya zama ruwan dare mahukunta dai na cewa suna ɗaukar matakan kawo ƙarshen matsalar tsaro to amma a zahiri abin yana ta ƙaruwa don haka ne ma wasu ke ganin da sauran rina a kaba. yayin da zabukan ƙananan hukumomi a jihar gombe ke kara karatowa matasa na fitowa takarar mukamai daban-daban a zabukan da za a gudanar a ranar 27 ga watan sada afrilu wannan shekara ga dai rahoton wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami idan dai za a iya tunawa zaɓe da aka gabatar na ƙananan hukumar jihar gombe a shekara ta 2022 matasa da dama ne suka fito takara lamarin da ake gani shine ma ya zaburar da karin matasa 'yan siyasa a jihar ta gombe su fito takarar mukamai daban-daban a zaben kananan hukumi da za a gudanar a ranar 27 ga watan fabrairun wannan shekara a jihar ta gombe ibrahim hassan gto ɗaya ne daga cikin matasa 'yan siyasa da yake takar neman matsayin mataimakin shugaban karamar hukumar akko a jam'iyyar pdp a zantawar shi da labarun kanton tv hausa a gombe Jin kaɗan bayan ya gabatar da wani taro da shugabannin jam'iyyar PDP na ƙaramar hukumar Akko ya ce manufar taron ita ce neman goyon bayan su kasance wasu shugabannin jam'iyya Kana yana da tanadi da ya yi domin ba da gudunmuwar shi na samun ƙarin ci gabar ƙaramar hukumar ta Akko saboda matsayin shi na matashi akwai gagarumar gudunmuwa da zai bada. Abin da ya sa ita karamar hukumar Akko akwai shugabanni na hati akwai camomi na akwai esko na local government muka ga a matsayin mun tsaya takara da ni da camani na bari mu alfarman su a matsayin su na iyayen jam'iyya mu zo mu shugabanci karamar hukumar akko da yardan allah da yardan su ba don komai ba don akwai gudunmuwan da za mu taka kwarai da gaske abin da ya shafi noma da kiwo da kasuwanci a yin halin da ake ciki na yunwa na kunci na talauci matasa ba sana'an ni muka ga mu haɗa kai mu zo mu tattauna mu ga abun da za a haifar da ɗa mai ido. Yau eh, sakamakon tattaunawa dai mun nemi alfarman su da su zo su gwada mu a matsayin za mu tsaya wannan takara eh, shi chairman mu Muhammad ce. zai tsaya a takarar jamus ne kuma cikin ikon Allah in masa takarar dipiti da yardan Allah. Ana damawa da matasa, matasa sun fi kawo ci gaba abinda ya faru mafi yawa duk kasar nan ta toru a kan sun ta wannan su ne suka ɗora mu a keken tsera muke cikin wannan hali don akwai za mu farfaro da abin da ya shafi noma in ka kula da noma yanzu a rubutu ake yi ana maganan cewa noma noma amma an kashe noma a wannan gwamnati. gwamnatin abc sun kashe noma domin duk lokacin da ba taki to daga nan an shiga ɓulkin rashin abinci daga gombe muhammad ibrahim fantami labarun kaftan tv hausa masu kallon mu labaran duniya ke ne ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja a dagacewa. masu kallon mu labaran duniya ne ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tarayya abuja a yanzu kuwa sai labaran kasashen ƙetare amurka ta gabatar da daftarin ƙudiri ga gwamnatin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a gaza ta kuma gargaɗi isra'ila game da mamaye birnin rafa inda Falis da dama ke neman mafaka a baya dai amurkan ta kaucewa kalmar tsagaita wuta a lokacin kuri'un da misin ɗinkin duniya ta kaɗa kan yakin amma yanzu dai shugaba joe biden ya yi kirarin waɗannan kalamai sai dai kuma amurka na shirin yin watsi da wani daftarin na ƙuduri daga algeria wadda ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta na jinƙai cikin gaggawa fiye da falistinawa dai miliyan guda ne da suka rasa matsugunansu waɗanda ke wakiltar wato kusan rabin al'ummar gaza ne ke neman mafaka a rafa birnin rafa dai da ke kudancin ƙasar wadda ke kan iyaka da masar ya kasance wurin da mutane 250 ne kawai ke wato kawai kafin yakin yawancin mutane da suka rasa matsugunan su suna zaune ne a cikin sansanoni ko tuntuna a cikin mawucin hali tare da karancin samun tsaftataccen ruwan sha ko abinci mai san ɗinkin duniya da ta fitar da wato nata gargaɗin cewa harin da isra'ila ke shirin kaiwa birnin na iya haifar da bala'in da mace mace mutane da dama shugaban ƙasar senegal makisal ya fara tattaunawa da 'yan siyasa kan sabuwar ranar gudanar da zaben ƙasar in ji jaridar le mai zaman kanta a ƙasar kasar dai ta fada cikin rudani ne bayan da shugaba sale ya dage zaben da za a yi a ranar 25 ga watan fabrairu kafin babbar kotun kasar ta soke matakin tare da yin kira da gudanar da zaɓe cikin gaggawa haka na an sanar da shugaba na senegal ya bayyana sabuwar ranar nan ba da jimawa ba a halin da ake ciki kuma 'ya takarar shugaban ƙasa royce wadini wadda majalisar tsarin mulkin kasar ta wanke a watan janairun duk da kasancewar ta 'yar kasar senegal da faransa ta fice daga zaben kamar yadda shafin intanet din ya rawaito batun wardi na daga cikin batutuwa da shugaba sal da jam'iyyar demokuraɗiyar wato senegal wato pds suka gabatar domin tabbatar da ɗage zaben har zuwa watan disamba domin ba da damar gudanar da bincike kan tantance 'yan takarar shugaban ƙasa. mummunar zanga-zangar dai da aka yi a senegal ta sa faransa da tarayyar turai da kuma kungiyar ecowas ta yammacin afirka suka buƙaci salda ya mutunta shawarar majalisar tare da gudanar da zaɓe cikin gaggawa majalisar ɗinkin duniya dai ta ce matsanancin wato karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki da tazazzara cuttuka na iya isa ga ingiza karuwar mutuwar ƙananan yara a zirin gaza makonni ashirin da fara wannan yaki tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi kashedin cewa akwai matsanancin karancin abinci da tsabtacin ruwan sha a yankin na falasinawa inda suka kara da cewa akasarin ƙananan yara sun kamu da cututtuka masu yaduwa mataimakin shugaban ayyukan jinƙai a asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ted chaiban ya ce zirin gaza zai fuskanci mutuwar kananan yara wadda zai ta'azzara halin da ake ciki a halin yanzu wani nazari da na haɗin gwiwa da hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi na nuni da cewa kashi 90 na kananan yara daga shekaru biyar zuwa ƙasa a gaza suna kamuwa da cutuka masu yaduwa kashi 70 na kananan yara dai sun yi fama da cutar amai da gudawa gabanin wannan nazari abin da ke nuni da kare har ninki 23 idan aka kwatanta da shekarar 2022 karin da mayakan wato harin da mayakan hamas suka kai ga isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wadda ya sanadiyar mutuwar mutane 1,160 ne ya haddasa yakin na gaza mahukunta nazirin gaza dai sun ce hare-haren da isra'ila ke kaiwa yankin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 29 a halin da ake ciki tun da aka fara wannan yakin nazirin gaza ya fada a cikin matsalar wato karancin abinci mai gina jiki sakamakon yadda aka takaita shigar da kayayyakin agaji yankin shugaban rikon kwarya na kasar gini wato mamadi wato dumbuwa ya kori dukkan ministocinsa ya kuma umarce su da su mika wato fasfo ɗinsu da masu gadin su da motocin hukuma tare da hana su amfani da asusun ajiyar su na banki babban sakadaren fatar shugaban kasa wato a mara kamara shine ya bayyana hakan ba zato da ba tsammani a wata sanarwar da aka karanta a gidan talabijin na rtg manyan jami'an waɗanda aka gayyace su zuwa fadar shugaban kasa domin zaman aiki za su wato ƙoƙarin raga tafiyar da wato ma'aikatan gwamnati har sai wato an naɗa sabuwar majalisar ministoci in ji birgediya janar kamara ba dai bayyana dalilin yanke hukuncin ba amma an umarci kwamandojin wato jandarma da 'yan sanda da su rufe dukkanin iyakokin kasar har sai an miƙa ma'aikatan gwamnatin gaba ɗaya ƙasar da ke yammacin afirka ta kasance ƙarƙashin mulkin soja tun bayan da sojoji suka kwace mulki a watan satumban shekarar 2021 babbar kungiyar tattalin arziki da siyasa ta yankin wato ecowas ta daɗe tana matsawa gwamnatin mulkin sojan ƙasar lamba kan ta gudanar da zaɓe tare da maido da mulkin farar hula bangarori dai biyu sun amince da wadin mika mulki na watanni 24 a watan oktoban shekarar 2022 majalisar mulkin sojan dai ya rage watanni goma ta shirya zaɓuka da mika mulki ga farar hula kamar yadda dajawalin ecos ya amince da shi. masu kallon mu labaran duniya ke ne ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja a yanzu kuwa sai labaran kasuwanci asusun ba da lamuni na duniya wanda aka fi sani da imf ya bijirowa da najeriya da wasu shawarwari da ya ce idan aka yi amfani da su to za a hau kan turban sai ta tattalin arzikin najeriya daga cikin shawarwarin da da imf ya ce ya kamata babban bankin najeriya wato cbn ya matse hannu ya rage sakin kudade sai dai kuma babbar shawarar da bankin ya bayar ita ce aka ara adadin wato gejin kudin ruwa abin da ya ce idan aka yi hakan nan da watanni shida zuwa shekara daya lamarin zai daidaita kuma a wato ya saito inda suka ce ya kamata a rage wato yawan kudin wato ruwa yayin taron kwamitin wato tsara hada-hadar kudade na mpc domin idan aka yi hakan to nan da watanni shida zuwa shekara daya lamarin zai daidaita hakanan kuwa imf ya bada shawarar a tatse wato toliyar adadin kudaden hada-hada ta yadda daga farko za a mai da hankali wajen tatse naira biliyan 800 na ranar asusun ajiya ta yadda a cikin shekara daya za a iya tatsara wato har naira tiriliyan biyu hakanan kuma imf ya ba da shawarar a kara kudaden ruwa a daidai lokacin da lalacewar darajar naira ya kai duk dala ɗaya a kan naira 1,534 da farashin gwamnatin tarayya a cikin labarin dai bankin na imf ya shawarci najeriya da ta cire tallafin fetur kwata-kwata da tallafin kuɗin wutar lantarki bankin ba da alamuni na duniya da imf ya shawarci najeriya da ƙara rufe ido ta cire ɗan sauran tallafin fetur da tallafin kuɗin wutar lantarki gaba ɗaya domin ta magance matsalolin da suka dabaibaye ta ta tattalin arzikin na ƙasa imf ta kuma ce kudaden tallafin su ne ke ƙara wato damalmala tattalin arzikin najeriya bankin ya ce kuma wannan matsala ta tallafi ce ke ƙara rura wutan talauci da matsalar abinci a ƙasar a cikin rahoton da imf ya fitar kan najeriya a ya bayyana muhimmancin cire tallafin fetur da na wutar lantarki domin a karkatar da magudan kudaden tallafin da gwamnati ke daukar nauyin biya wajen yin ayyukan raya kasa da raya al'umma da kudaden IMF ya ci gaba da cewa bayar da wannan shawara ce a halin yanzu da ake tsakiyar fama da wato fadin tsadar rayuwa da masifar tsadar kayan abinci wadda ba ta fuskanta irin ta ba a tarihin Najeriya. amma kuma im ya ba da shawarar cewa gwamnati ta ɗan yi wa marasa galihu wani dan isanin rage musu raɗaɗin tsadan na rayuwa. a nan kuwa masu kamfanin sarrafa siminti na najeriya sun amince da su rage farashin sa zuwa tsakanin naira 7,408 kan buhu na wato mai nauyin kilogram 50 masu kamfanin sarrafa siminti sun bayyana cewa a shirye suke su rage farashin nan gaba da, wato zarar gwamnatin tarayya ta cika alkawaran da ta daukar musu a rawaito cewa da an cimma wannan matsaya ne tsakanin gwamnati da masu kamfani a wani taro da ministan ayyuka sanata david umar ya yi kira a ranar litinin a nan babban birnin tarayya abuja kamfanonin dangote dai da buwa da lafarge afirka sun amince cewa farashin siminti ba zai wuce tsakanin naira dubu bakwai da naira wato dubu takwas kan kowanne buhu ba mai nauyin kilogiram hamsin ya danganta da yankin taron ya samu halartar ministan harkokin masana'antu da kasuwanci da hannun jari wato doris uzoka anite doris uzoka anite ta ce ana kokarin wajen magance matsalolin da suka haifar da wato dagawar farashin siminti bagatatan kasar burkina faso za ta karbi bakoncin taron wato shawarwari da kamfanonin wutar lantarki na wato da kasashen yankin sahel wato wanda ga sani da aes da suka hada da nijar mali burkina faso da zai gudana daga ranar 20 da wato ranar 20 zuwa 22 ga watan fabrairun shekarar 2024 a birnin wagadugu na kasar ta burkina faso faso ta zama kasa wato burkina faso ta zama kasa ta farko da taron wato da taron ministocin makaman siri da takwarorinta suka karrama domin shirya babban taron wato fassa makomar makamashi da ɗorewarsa a wannan sabuwar ƙungiya ta yankin sahel taron zai gudana bisa taken waɗanne dabaru domin tsaro samar da wutar lantarki ga ƙasashen ƙungiyar ais haka kuma wannan zaman taro na da manufar tattara dukkanin masu ruwa da tsaki na wato bangaren makamashi a cikin shirya yankin ta sahel domin yi musu wato musayar ra'ayi da kuma yin musayar kwarewa da tattauna kalubale haɗin gwiwa da ke da nasaba da wato samar da makamashi kamfanonin wutar lantarkin dai da mambobin kungiyar na kasashen yankin ta sahel za su raba kwarewarsu da kuma gabatar da shawarwarin kawo sauyin wato sauyin cikin zamani ta yadda za a amsa bukatun al'ummomin shiyar kasashen yankin na sahel a tsawon watan ne wato a tsawon waɗannan kwanaki uku da akwai shawarwari da kuma maharori daban-daban da tarukan ƙara wa juna sani kan maudu'in wannan shekara akalla manoma 36,000 ne a jihar gombe za su ci gajiyar shirin noman fadama na wato gokes karo na uku da ma'aikatar aikin gona da kiwon dabbobi ta shirya ta bada wato iri don noman rani da maganin feshi da sauransu. coordinator shirin a gombe dr babio makka shine sanar da hakan a lokacin kaddamar da wato rabon kayayyakin wa manoma a harabar ma'aikatar ta aikin gona a fadar jihar ta gombe dr makka ya bayyana gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu inuwa haya kan ba da kuɗi a kan lokaci don farantawa manoma inda ya ce hakan ya tabbatar da cewa gwamnan yana ƙoƙari sosai a cewar sa cikin noma wato cikin manoma dubu talatin da shida da ɗari uku da za su amfana dubu talatin da ɗaya wato manoma ne da aka ba su kayan amfanin gona irin masara da magungunan feshi da na shuka da takin zamani da kuma dabbobi da sauran abubuwan more rayuwa sauran manoman da ba su da galihu su 2,800 da suka haɗar da mata da matasa sun kuma wato an tallafa musu da wato injunan ban ruwa da injunan markaɗe domin ganin yadda za su taimaki kansu a cewar coordinator za su gina lambatu hudu za su gyara kananan dam-dam guda takwas domin shayar da dabbobi a ƙarƙashin shirin noman fadama da zai samar da aikin kai tsaye ga mutum biyar. wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin da suka zanta da manema labarai sun ce suna cike da farin ciki za su yi amfani da abubuwan da suka samu domin farfado daga halin da aka tsinci kai na cutar corona idan za a iya tunawa dai manoma daban-daban maza da mata a jihar sun amfana da kashi na farko da na biyu na shirin inda aka ba su kayayyakin aikin gona da irin shuka da magunguna da kuma sauran kayan amfanin gona daban-daban. kasashen yammacin afirka ta ce a makon da ya gabata ne jamhuriyar niger ta gaza biyan bashin wato saifa biliyan 13 da miliyan 400 kwatankwacin dalar amurka miliyan 22 a cewar hukumar izuwa yanzu dai adadin bashin ya kai dalar amurka miliyan 519 tun bayan kifar da gwamnatin demokuraɗiyyar kasar a watan yuli da kuma dakatar da kasar daga kasuwannin hada-hadar kuɗi na yankin yammacin kasashen afirka a watan da ya gabata dai Nijar tare da makwabtanta Mali da Burkina Faso suka cimma matsayar ficewa daga kungiyar ECOWAS nan take. Bayanai sun nini da cewa wannan ya faru ne sakamakon takunkumin da kasashe da kuma kungiyoyin suka kaka ba wa jamhuriyar Nijar da biyo bayan wato juyin mulkin sojoji. Tun bayan juyin mulkin dai Nijar ke fama da tattalin arzikinta wadda ya hadu da tangarɗa. sakamakon dakatar da hulɗar kasuwanci da kuma hada-hadar kudade da wasu ƙungiyoyi suke yi da ita ƙungiyar ecowas dai na shirin gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna batun ficewar ƙasashen mali burkina faso da jamhuriyar ta nijar daga cikinta domin duba irin tasirin da hakan ke da shi kan tattalin arziki ko akasin haka. masu kallon mu labaran duniya ne ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja a yanzu kuwa sai labarin nishadi kotun musulunci da ke unguwar sharaɗa a jihar kano ta yanke hukuncin ɗauri a gidan yari ga matashiya 'yar tiktok wato ramlat muhammad kotun ta yankewa jarumar tiktok ɗin da hukuncin ne kan samun ta da laifin baɗala fitsara da kuma yawon ta wato eh, yawon ta zubar a maimacin wannan rana ta ranar 18 ga watan fabrairun shekarar 2024 ne mai shari'a sani tanimu hausawa ya yanke wa ramlar hukuncin ɗauri na tsawon wata bakwai da zaɓin biyan taron naira dubu hamsin hukumar hizba ta jihar kano ce ta gurfanar da ita kan laifukan da suka haɗar da fitsara da rashin tarbiyya da yaɗa baɗala iri-iri da kuma yawon zubar da mutunci sai kuma fitsara wadda ya saba da sashi na 385 a tumar farko dai da alkalin ya yanke wa ramlar hukuncin zaman gidan yari na tsawon wato wata uku ko kuma zaɓin tara na naira dubu talatin sai laifin yawon banza wadda a kansa alkalin ya yanke mata hukuncin ɗaurin wata uku da zaɓin biyan tara na naira dubu ashirin a laifi na uku da aka kama ta da shafe na fitsara kuma alkalin ya yanke mata hukunci bisa sassauci da ta nema zaman gidan yari na tsawon wata guda babu zaɓin tara mai shari'a nura yusuf ya ce dole ne wato gwajin kwakwalwa da za a yi wa wato murja wato murja kunya ya kasance a asibitin gwamnati domin tabbatar da lafiyar kwakwalwarta alkali ya bada umarnin ne bisa zargin bata da bata cikin hayacinta a lokacin zaman kotu na farko da aka gurfanar da yar tiktok din hukumar hisba ta jihar kano ce ta gurfanar da murja ibrahim kunya kan zargin ta yadda hankalin jama'a bata tarbiyya da kuma koyar da karuwanci an sake gurfanar da murja kunya dai a karo na biyu bayan da kurar da ta tashi a kano kan sakin ta daga gidan yarin da ake tsare da ita sabanin umarnin alkali a lokacin zaman farko alkalin ya sa a tsare murjani a gidan yarin kurmawa ne bayan ta musanta zarge-zarge da hukumar hisba ta gurfanar da ita a kansu mataimakin babban kwamandan hukumar hisba ta jihar kano mujahid aminuddin abubakar ya ce 'yan kasashen waje na daga cikin matasa 18 da jami'ar hukumar hisba suka kama kan aikata badala a sassan garin na kano dr mujahid aminu Din abubakar ya ce 'yan ƙasar waje sun shiga hannu ne a wurin sharholiya bikin zagayowar ranar haihuwa ranar haihuwar a wannan yanayi da jama'a suke fama da yunwa babban abin takaici shine yadda aka wato aka hada maza da mata wadda hakan ya saba wa koyarwar addinin islama a wani makamancin haka kuma rundunar 'yan sandan jihar kano ta miƙa wa hukumar hisba wasu mata masu zaman kansu guda 38 da aka kama a kwanar gafan daga cikin mata masu zaman kansu hadda masu tsohon ciki da masu wato ƙananan yara hukumar ta hisba ta bayyana cewa akasarin matan masa wato akasarin matan masu zaman kansu ne sun fito ne daga jihohin kaduna katsina kebbi da kuma sokoto ta ce za a tantance su da wato lafiyar su sannan a ɗauki mataki na gaba a kansu a shirye shiryen hukumar hisba ta jihar zamfara kan haɓaka al'adu da kula da tarbiyyar addini ta hana wasu bukukuwan aure kafin wato biki kamar su ƙauyawa da fulani da kamu da sauran bukukuwa da ba su cancanta ba. yayin wannan ganawa da manema labarai shugaban hukumar wato shek hassan umar ya nuna matukar damuwa kan yadda aka wato kutso da wasu al'adu cikin bukukuwan aure da basu inganta ba a addini domin tabbatar da bin wannan dokar hukumar ta kaddamar da kwamitoci guda uku da za su yi aiki da jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin ganin an aiwatar da dokar kuma an shawo kan wannan al'amari masu kallon mu duka-duka iya labaran kenan amma kafin yi bankwana da ku ga bitan wasu daga cikin muhimman kanunsu gwamnatin najeriya ta sanar da cewar ta kammala dukkanin wani shirye-shirye domin kayyade farashin kayan abinci a kasar nan rundunar sojin saman najeriya dai ta hallaka manyan kwamandodin kungiyar 'yan ta'addan iswap yayin da dakarun sojin sama suka musu lugudin wuta a jihar borno bankin bada lamuni na imf ya shawarci babban bankin najeriya wato cbn da ya kara kudin ruwa domin a ta tattalin arzikin kasar nan amurka ta gabatar da kudiri gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda ya buƙaci a tsagaita wuta na wucin gadi a gaza masu kallon mu duka-duka labaran kenan amurda hukumar sashen al'amura na yau da kullum sai kuma abubakar muhammad da ya tace mana labaran sai kuma mai lura da shirin shugaban sashen hausa umar muhammad gombe ni abdul fatah hassan da na karanta nake mana fatan mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah ya taimake mu